الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب wanda ya saukar da mu masauki na dindindin wanda babu tashi daga cikinsa da falalarsa ba da dabarar mu ko ƙarfinmu ba, wahala ko gajiya ba sa samu mu a cikinta, yayin da Allah ya ambaci sakamakon bayansa waɗanda ya zaɓa sai ya ambaci sakamakon ƙasƙantattu daga cikinsu su ne kafirai, ya ce,